Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraronmu mu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin samar da fahimta ne tsakanin al'ummomi da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi, siyasa, aƙida da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau ma shirin zamantakewa na zauren taron tattaunawa kan zaman lafiya ne da al'ummar unguwar gangare da ke cikin birnin Jos suka shirya. and zancen makon jiya mun ji jawabai na tuna baya da al'ummar unguwar na gangare musamman waɗanda aka haife su a wurin suka kuma yi girma tare wato musulmi da krista kafin rikici ya zo ya raba su. A yau ma Malam Ibrahim Sale Hassan ne ya ci gaba da bayanin muhimmancin taron inda ya ce haɗin kai tsakanin mabambantan addinan zai janyo musu ci gaba a unguwar tasu. Al'ummar Jos nan ta sha wahala kuma wahalan nan ba musulmi ne kaɗai ya sha ba. wanda ba musulmi ba ya sha wahala musulmi ya sha wahala an ce jiki magayi a yau ana neman yadda za a kai a manta da waɗannan abubuwan da suka faru da idan ana kawo ci gaba mu ma a tuna da mu a yau nake hiran za a yi hanyoyi ko za a gyara hanyoyi a jos na tambaya anguwa anguwa ba wanda ya ce mu su an zo an auna titi ɗaya daga cikin mu na gangare a cikin waɗanda za a gyara fast face da ya zo abin da na fara gaya mishi kenan na ce honorable sec a yau gangare hanyoyin da za a yi first phase an ce ba mu a ciki ya ce zai bincika idan an yi wannan rashin adalcin ba zai ba dole za a gyara shi in ba ka da wanda yake cin gwamnatin wa zai maka na biyu akwai irin abubuwa da ake da yawa na ɗaukan ma'aikata na taimakawa wanda ƙarfinsu bai kai ba taimakawa mata taimakawa marayu taimakawa al'umma generally idan muna da mutane a gwamnati da suke da niyan ba mu muka same su ba fa mu ce ku zo ku taimake su suka ce saboda mahimmancin gangaren saboda zaman lafiyan da muka yi a gangare saboda gangare ne mafari saboda har yanzu muna da shauƙin zaman da muka yi da irin abubuwan da muka yi a gangare muke tunanin mu zo mu taimaka wa anguwan mutumin da ya haka kaga ba laifi ba ne dole ne ka tabbatar da ka ba da haɗin kai an dalilin wannan taro kenan in allah yadda rigima da aka yi irin na da mun daɗe dama mun fi shekara goma eh, gangare da sauran al'ummomi na jos muna zama lafiya an an ce kana da kyau ka ƙara da wanka an makasudin wannan taro kenan saboda haka muna godiya wa manyan mutanen da suka halarci wannan ba tare da binciken ma menene ya sa aka haɗa taron ba saboda a gangare shugabanninmu manyanmu suna da tabbacin cewa duk abin da aka kawo gangare saboda ci gaban gangare ba a kawo shi don a cutar da mutane ko don wani abu da haka wannan taro ne na sabar da zumuncin da yake tsakanin mu 'yan gangare da mazauna gangare da Allah ya sa saboda wani yanayi ya zama na basa alaka da gangaren ake so a dawo da wannan dangantaka don a sami ci gaba. Shi ma Mr. Wycliffe Inusa jami'i ne a gwamnatin jihar Filato, ya ce za su ci gaba da wanzar da wannan zumunci don samun zaman lafiya. Don nan akwai shugabane na na aikin gwamnati, gaba ɗayansu da kuka gansu zanne nan ni ke karami cikinsu don duk 'yan siyasa ne. Daga Directors General sai GM sai kuma manyanmu advisors ne directly to the governor. Mai farin ciki da zuwan ku. sannan kuma iyayenmu cikin addinai mun gaishe ku duka kamar yadda aka faɗa tun farko ni a nan aka haife ni shekaru hamsin da biyar da suka gabata ya nuna kenan cewa daga wayanda muka girma tare sai kuma wayansu kananu da suke bayan mu kaɗan da suke nan zumunci da ubangiji ya sada mana cikin zukatanmu wancan lokacin kamun hargitsi ya zo ya raba mu ubangiji ya yi mana shi lokacin da ubangiji allah ya bani zarafi in yi wa jama'a aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta fannin ma'aikatan gwamnati don ni ba ɗan siyasa ba abokai da 'yan uwa da yayinmu na gangare suka ce ya kamata sun ga da shike aikin da aka bani a ciki akwai na lura da tsaro suka ce ya kamata mu zo mu zauna tare mu ga yadda za mu yi mu inganta zumunci na gangare yadda da yake muka yi zama na farko suka bi ni har ofis suka bani kyauta na gode muku aka sake yin wani zama har ya kaga haifar da wannan aka ce ya kamata mu zama kamar wannan na ce eh lallai haka ya yi kyau kuma da dan ubangiji Allah mu ne muka fara A shi abin farin ciki ke bari ubangiji ya ƙara mana dangon zumunci waɗansu wurare kuma ko ba ta wurinmu ba ta wurin wa'ansu da suka ga abin da muka yi koyi da muka yi da shi za su yi koyi da wannan har ya bunkasa ko'ina. Irin zamantakewa ne kowa ya ya saurara na san akwai abun mora a ciki. Mai unguwar gangare Alhaji Guda Usman wanda ya shararo tarihin yadda suka yi zaman mutunci da juna ya gargaɗi matasa da su rungumi ɗabi'o'i masu inganci. Wayannan dattawa zan tuna in muka gansu da kaya muna karɓa mu kai musu gida ne. Kuma wallahi babu koko abu da yake cewa Allah ya muku albarka. Abin da sa na faɗa haka muna da matasan da muka haife su mu yaro na shekarar sha hamsin da shida ko arba'in ya aje gemu in ya kana zuwa lungu sai ya babbaza ka sai kai ne za ka tsaya tsaya wuce wanda abu ba mai kyau bane wallahi a lokacin da kirista da musulmin aka ce wanda ya haife mu ne wallahi ko shaƙin shi bike hukun sai mu zauna kamar muna wani abu ne sai baya su wuce su ci gaba yanzu zai riko kaya in ba ɗaya kamar ta yaba yana ganin ka da kaya ga tsohon da bari buya sai ka wuce kana gumi ya tafi yawon manzansa to wannan abu tarbiyya ta baci bayan mu wallahi da kamar tarbiyya ta lalace mu lokacin da iya mu suke muna tarbiyya mutum ɗaya da baya nan kuma halaka ke yi koshi shi ne ga gidan babana ga gidan shi zan tuna karfe biyu na dare akwai karya na kira shi gambo ni na je na tashe shi ya ɗauki atuma na kai tasu ta haifi gambo wanda ɗauki shi ɗan ladi. in an yi rasuwa a gomu shi zai ɗauke mu a motar shi mu je mu zauna sai an gama abin da ake sai tashi ta wannan ba kuɗi ake bashi ba zamantakewa ne na saboda Allah da aka yi da so don girman Allah mai sa ba za mu koma haka ina roƙon ku yara ƙanana na ƙasa mu in duk garin nan kuɗin ka ne in ba ka da tarbiyya ba za su ma alheri ba wallahi ba za ka samu ci gaba don Allah tarbiyyar da kuka bayar da kar ku daina ku ci gaba a yi haƙuri ana faɗa ba a ji yanzu amma kar abu da su a jawo su a zaune da su a gaya musu wannan zumunci da aka haɗa Allah ya sa a ɗore da shi kuma na baya da mu na rike ku dan girma Allah ko koyi wannan abu ko bayan ran za ku zana lafiya da dukkan wanda kuke ta da shi zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina ga malam Aliyu Aliyu kuwa addini ba kafa ne na rikici ko zalunci ba wannan rana ce ta farin ciki rana ce da za ta shiga cikin tarihi a cikin zukatanmu domin rana ce da ake so a farfar wani zumunci wanda dama can iyayenmu da kakanni suka dora mu a kai. addini kullum duk wanda kaga yana faɗa da ɗan uwan shi to ba addini ne yasa shi faɗa da ɗan uwan shi ba akwai wani abu na son zuciya ne wanda yasa ka faɗa da ɗan uwanka zan ba da takaitaccen misali mu dai addinin musulunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da shi amma lokacin da aka addabe shi a makka waɗanda ba su da addini suka addabi sahabbansa farko manzo Allah sai ya tura sahabbansa zuwa ga sarkin kirista a wancan lokaci ya ce akwai wani sarki na kirista wanda ba a zalunci a ƙasarsa ku tafi su zai taimake ku da kun ga wannan ya nuna mana akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin addinin musulunci da addinin kiristiyaniti duk lokacin da kuka ga an zo an haɗa mu wani abu to wallahi ba in malamai ne suka kawo ko fastoci ne suka kawo to sun fita daga wani abu ne na addinin saboda wani abu da ya shiga aljihunsu za su haɗa mabiyansu faɗa amma ba wai addini ne ce a yi faɗa ba addini zaman lafiya ya kawo saboda haka waɗannan shugabanni da kuka zo da wannan tunani na cewa a haɗa zumunci musamman waɗanda suka taso a gangare ko aka haife su a gangare ina gyara wa ɗan uwana fasto magana da yace za mu kunna wuta ba wuta za mu kunna ba haske za mu dosana wannan haske ne wannan hasken muna fata ba zai tsaya a gangare ba ba zai tsaya cikin garin Jos ba zai gama da jihar Filato da Najeriya gaba daya wanda kuka kirkiro wannan abin Allah ya taimake ku ya yi muku albarka ba zan tsawaita ba na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ake ciki dai a garin na Jos, al'umma sun fara fahimtar muhimmancin zaman lafiya da yafiya wa juna. Abin da ya rage da za a yaƙa don samun zaman lafiya mai ɗorewa su ne shaye-shaye da matasa ke yi, ayyukan 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri da kuma 'yan zaune gari banza da ke jiran jin wani ya mutsi su shiga farfasawan mutane dukiyoyinsu suna kwashewa yayin da hukumomi ya dace su samar wa matasa ayyukan yi da zai kauda hankulansu daga ayyukan asha. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin ɗaukacin al'ummar unguwar gangare da suka shirya taron sabunta zamantakewarsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Allah manta baya ku ta